بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين اما بعد يدرس منا تركنا اتكن منا المقدمه المقدمه العزيه آه يوم شاء yau ashirin ga watan rabi'ul awwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da 30 ranar da ta yi daidai da bakwai ga watan uku na shekara ta tara ta miladiya muna mun gama magana akan sunnonin alwala yanzu za mu shiga inda malam ya ce tambiye wato wannan faɗakarwa ce zai yi akan waɗansu hukunce-hukunce da suke da alaƙa da farillan alwala da kuma sunnoninsu a malam rahimahullahu ya ce man taraka fardan min fara'idil wudu fa innahu ya'ti bihi thumma yu'idu sala wanda ya bar farilla daga cikin farillan alwala wanda ya bar farilla daga cikin farillan alwala fa innahu ya'ti bihi thumma yu'idu sala to wannan zai yi zai aikata wannan farillar da ya bari sannan ya sake sallah farillan alwala wanda aka yi a kansu su wa wayannan guda hudun da aka ambata a cikin ayar alkur'ani faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn to wanda ya bar ɗaya daga cikin wannan kuma alal misali mutum ya alwala bai wanke fuska ba sai bayan har yayi sallah sai ya tuna cewa bai wanke fuskarsa to wannan hukuncinsa yu'idul wudu'a fa innahu yu'idu fa innahu ya'ti bihi to zai yi shi thumma yu'idu yu'idu sala ma'ana zai yi shi wato shi kadai zai wanke shi kadai zai fuskar kadai zai wanke ba sai ya wanke sauran abin da ya zo baya ba domin sauran alwalar ba wai bata yi bane a'a bata cika bane kuma tunda bata cika ba abin da ya sanya bata rashin cikarta shine rashin wannan farilla a wannan kuwa saboda dukkan abu wanda aka ce farilla ne to hakikaninsa na shari'a ba za ta tabbata ba sai idan an yi shi ba abin da zai tsaya maimakonsa don haka dole ne mutum ya maimaita alwala annabi sallallahu alaihi wa dole ne mutum ya maimaita wanke wannan gabar manzo Allah sallallahu alaihi sallam kamar yadda ya zo a hadisin Umar a cikin sahih Muslim ya ga wani mutum ya yi alwala akwai wani waje gwargwadon wato farce ruwa bai taɓa shi ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce irji fa ahsin wudu'a ko ma ka sake alwalar sai ya sake alwalar a wata riwayar wassala ya kuma sake sallarsa to wannan hadisin ya yi nuni ga dukkan al'amuran nan guda biyu cewar a ya wanke wannan gabar sannan ya kuma sake sallah dalilin sake sallah wadih ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda Allah ba zai karba baya karbar sallar ɗaya daga cikin ku idan alwalarsa ta warware yayi kari ya zama ba shi da tsarki hatta yatawadda har sai yayi alwala to wanda ya alwala kuwa ya bar farilla daga cikin farillan alwala za a ce masa wannan za a ce masa yayi alwala za a ce masa mutawaddi a cikin shari'a ba za a ce masa ba domin alhaƙiƙar shari'a tana tabbata ne in ta zo da rukunnan abu eh, kamar wato gini ne bangwayen gini idan babu ɗaya daga cikin bangwayen ba za a ce akwai gini ba ba za a ce akwai ɗaki ba to haka haka farallai suke da su da rukunai dukkanin su ma'anar su ɗaya domin suna da abin da ake ce ma juz'ul mahiyya suna daga cikin juz'in haƙiƙanin wannan abin da shari'a ta kirawo da wannan suna saboda haka hakikanin sunan alwala a cikin shari'a sai ya tara waɗannan rukunai waɗannan farillai wannan ka komai nisan lokaci komai nisan lokaci mutum zai sake yin zai wanke wannan gabar sannan ya sake alwala matsawar alwala bai yi abin da zai warware wannan alwalar ba amma da kamar a ce ya yi alwala bai wanke fuska ba sannan sai alwalar ta kari ya yi bacci alal misali sallar magariba ce ya yi ta bai wanke fuskarsa ba sai bayan sai da ya tashi sallar asuba sai ya tuna a sallar magariba jiya ya yi ta da alwalar da bai wanke fuska ba to a nan wajen zai kawai wanke fuska ne saboda waccan alwalar tana nan zai wanke fuska ne ba zai wanke fuska ba sake alwalar zai domin baccin da ya warware masa alwalar saboda haka sai ya sa waccan alwala duk da yake naqisa duk da yake ba alwala ce ta haƙiƙa amma ta ɓaci saboda haka sai ya sake mata sabuwar alwala ya sallah ɗin amma da lokacin zai tsawaita kuma hadaf kari bai shiga tsakanin lokacin da ya tuna da lokacin da ya alwalar ba kawai wannan gabar zai wanke sai ya sake sallarsa kuma zai sake sallar komai tsawon lokacin kamar yadda muka ce domin wannan sallah tasa ba ta yi ba ومن ترك سنة من ومن ترك سنة فإنه لا يعيد الصلاة ويفعل تلك السنة لما يستقبل من الصلوات أما وند يبر سنة وند يبر وانكي سنة daga cikin sunnonin alwala ko shafa wata gaba daga cikin gabobin alwala wanda take ta sunna to fa innahu la yu'idu sala wannan ba zai rama sallar ba wa yaf'alu tilka sunna lima yustaqbalu min as-salawat sai dai ya aikata wannan sunnar ga abin da zai ke fuskanta na daga ayyukan sallah na daga ayyukan sallah domin shine ma'anar sunna mutum in yayi akwai lada amma in bai bari ba in ya bari babu laifi kuma domin annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito yayi alwala bai aikata wadansu daga cikin sunnoni ba domin bayanin jawaz kamar a hadithin ya yayi alwala da yi shafar kunne ba a hadithin Abdullahi bin Amr bin al-As yayi alwala ba a ruwaito ya kukura bakinsa ya shakarwa ya face ba wayannan kuma dama noni ne wannan shine nassin imam malik a cikin mudawwana cewa wanda ya wanda ya manta bai kukura baki ba bai shakarwa bai face ba ko kuma bai shafa kunnensa ba sannan sai bayan ya yi sallah ya tuna to ba zai rama wannan sallar ba amma ya yi wannan sunnar da ya manta domin sallar da za ta zo nan gaba ya zama to ya yi ta da alwala wadda take cikarta to kun ga wannan malam ya kawo shi don ya bambance mana tsakanin don bambance mana tsakanin farilla da sunna wajen abin da mutum ya bari a cikin sun a cikin a cikin alwala na wa fada'iluhu za mu shiga wata sabuwar gabar su ne fada'il al-fada'il jam'u fadila wato abubuwa na falala abin da ake nufi da fada'ilul wudu shine mustahabbat wato abubuwan da suke kyawawan abubuwa ne da suka zo ba sa daga cikin juz'in aikin alwala amma suna haɗuwa tare da ayyukan alwala su ƙara lada akan alwalar da mutum yi domin ita alwala ibada ce to a ciki akwai abubuwa na ibadar da suke zamantowa daga cikin mukammilat ne daga cikin abin da suke kammala wannan ibada ne ba sa daga cikin haƙiƙaninta amma yin su akwai lada saboda suna annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar da su mun ce tsakanin bambancin sunna da almustahab shi ne kan cewa abin mutumin da ya bar sunna a zai yi ta domin abin da zai zo na nan gaba na sallah kuma a wani ƙaunin akan ce masa ya sake wannan sallar a bisa ta fuskar istihbabi saɓanin ita kwa mustahabbi in mutum ya bar shi to in mutum ya bar shi ba zai yi ya sake shi ba sai dai in zai sake wata alwalar ya yi shi domin yana kaucewa tare da wannan alwala din da baya daga cikin jirgin ayyukan alwala din ce wa fada'iluhu 11 a mustahabban alwala guda goma sha ɗaya ne to wannan fadila daga cikin wajen malaman malikiya a matsabar imam malik malamai suna ambatan mustahabbi da suna daban-daban sukan ce masa fadila sukan ce masa radiba sukan ce masa mustahab kuma sukan ce masa mandub eh, mandub fadilatun wannadbu wallazi tuhib taradafat thumma tatawwu'un tuhib kamar yadda mai maraki yake cewa fadilatun wannadbu wallazi tuhib taradafat da alfadila da mandub da almuntahab duk waɗannan mutaradifat duk ma'anar su ɗaya ne duk ma'anar su ɗaya ne shine wato abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wani lokaci wani lokaci kuma ya bari ko kuma ya yi shi ta fuskar cewa a fuskar nafila ne yake yi ya bayyana kan cewa wannan nafila ne bi ma'ana bai yi muwa zaba a kansa ya dawwama a kai ba wannan abin nan shine alfadila kuma shine almustahab shine kuma almuntahab shine almandu dukkaninsu ma'anarsu ɗaya ne wanda yake dukkaninsu suna koma ga ma'anar abin da aka zaɓa aka sa masa wata falala to abubuwa guda goma sha ɗaya ne abubuwa guda goma sha ɗaya ne haka da yawa daga cikin malaman malikiya suka kirga su daga cikin su hadda ibn rushd a cikin muqaddimat ko da yake sun yi saɓani a cikin waɗansu su al'ula na farko at-tasmiya fi ibtida'il wudu yin bismillah yin ambaton sunan Allah at-tasmiya shine a daga daga samma yusammi tasmiyatan idan mutum ya ambaci sunan Allah yace bismillah amma al-basmala shine kace bismillahir rahmanir rahim shi yasa inda aka ce in aka ce san milla kamar yadda ya zo a cikin hadithin amri bin abi salama ya gulamu san milla wa kul bi nini wa kul mimma yali abinda ake nufi ka ce bismillah in ka ji mutum ya zo cin abinci bismillahir rahmanir rahim to wannan ya yi kuskure ya yi bida ba haka aka ce masa ya faɗa ba cewa aka yi ya ambaci sunan Allah ya ce bismillah bismillahir rahmanir rahim in za ka yi karatun alkur'ani amma za ka ci abinci ka ce bismillahir rahmanir rahim a ba a ce kai basmala ba ce aka kai tasmiya saboda a lura da bambanci tsakanin abubuwa guda biyu din saboda haka a tasmiya abin da ake nufi da shi shine cewa bismillah fi ibtida'il wudu a wajen fara alwala bi an yaqula bismillah shine ya ce bismillah da sunan Allah ma'ana ina fara wannan ibada da sunan Allah wa idan nasiyaha fi ibtida'ihi ثم تذكرها في أثنائه أتى بها إذن يتنا إذن يمنتا إذن يمنتا بسم الله أفرقون الولاء sannan sai bayan ya riga ya fara sannan ya tuna ta to sai ya zo da kalma da yin wannan kalma a cikin ayyukan alwalar da ya fara alwalar da ce bismillah ba sai dai na wanke fuska ya tuna to a lokacin ya yi bismillah dan ya zama to kan cewa alwalarsa ta yi ittirani da sunan da ambaton sunan Allah a wannan suna malamai sun yi ta wato ta baba a kanta saboda an ruwaito hadisai da dama amma hadisan ba su inganta ba akwai hadisin abi mafi shahara shine hadisin abi huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata liman la wudu'a la wala wudu'a liman lam yadhkur isma liman lam yadhkur ismallahi alayhi babu sallah ga wanda ba shi da alwala kuma babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah a wajen alwalarsa ba to akwai malamai da suke ganin wannan hadisin ya yana da asali saboda haka suka wajabta yin bismillah yayin da mutum zai fara alwala suka tafi a zahirinsa cewa idan mutum ya alwala bai yi bismillah ba ba shi da alwala saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito ya ce a wannan hadisin. babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah ba a ciki ma wannan hadisi ba a imamu ahmad ya ce bai san wani hadisi sahihi da yake magana a kan yin bismillah yayin da za a fara wani hadisin bai inganta ba to waɗansu malamai suna cewa to ai annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi ya ce dukkan wani al'amari mai muhimmanci wanda ba a fara shi da bismillah ba to wannan al'amarin an yanke masa lada كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم ببسم الله فهو أقطع أن ينكش بازي وإن أكتش أن ينكش wato ma'ana ba zai sadu da abin da aka yi shi domin sa ba ko lada ko albarka ko alkhairi to amma wannan hadisin bai inganta ba shi ma ne bai inganta ba abin da ya fi ƙarfi mafi ƙarfin dalili mafi karfin hadisin da ya nuna yin bismillah yayin da za a yi alwala shine hadisin Anas ibn Malik a cikin Bukhari da Muslim wata ran an tashi za a yi alwala aka nemi ruwa aka rasa sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kawo masa wata ƙwarya da aka kawo masa ƙwarya sai ya sa hannunsa a cikin ƙwaryar sai ga ruwa yana ɓuɓɓugowa ta tsakanin 'yan yatsunsa sai ce tawadda'u bismillah ku yi alwala da sunan Allah to kaga da yace musu tawabba'u ku yi alwala ya kayyade alwalar tasu da ni da bismillah da sunan Allah to wannan wannan ziyada ba ta cikin bukhari da muslim amma tana cikin sunan abi dawud da nasa'i to waɗansu malamai suka ce wannan za mu iya amfani da shi ya zamanto shine asalinmu na cewa alal aƙalla in ba a ce wajibi bane a yi bismillah mustahabbi ne yayin da mutum zai yi alwala yayi bismillah to don haka ne saboda kuma suka ƙara da cewa ai ita su an ambaton allah maɗaukakin sarki yana zuwa ta fuska uku abubuwa waɗanda ake neman alkhairinsu da albarkarsu to ana bismillah a ciki akwai wanda nassi ya zo kamar wajen cin abinci kamar wajen saduwa da iyali kamar wajen shiga gida da kashe fitila da kulla kofar gida da rufe kwano da daddare idan mutum zai bacci wanda yake da ma'anarsa kamar mutum zai rufe firij in mutum kana da abinci a buɗe kar ka bar abincin ka ya kwana a buɗe ka rufe kwano ka ambaci sunan Allah ko ka sa shi a cikin firij ka rufe firij din ka ambaci sunan Allah da hawa da in ka zo za ka hau abin hawa da idan zaka shiga gida da idan za ka shiga masallaci duk waɗannan an ambaci cewa ana son ambaci sunan Allah saboda sunan Allah yana da tarin albarka to idan ka yi ambaci sunan Allah a lokacin sai ya zama kan cewar ka samu albarkar wannan aikin da za to suka ce haka ma alwala alwala duk da yake ibada ce amma idan aka tun ibada wato tsani wasila ce ta yin ibada dan alwala ana yin ta ne domin a yi sallah ko ayyukan da aka shakanta alwala ana tsarki domin ta to don haka mutum sai ya bismillah domin ya samu albarkar wannan tsanin wannan wasilar ga ibadar da yake so akwai abubuwan kuma da an ba a yi musu da da abin nan yin bismillah in za a yi su bid'a ne saboda su ne ayyukan ibada waɗanda babu dalilin da aka ce a yi bismillah a ciki kamar mutum zai yi sallah in zai tada ya kama ya ce bismillah allahu akbar allahu yin bismillah yayin da za ka yi sallah da yayin da za ka fara sallah bid'a ne ko kai bismillah yayin da za ka yi da za ka yi niyyar azumi ko kai bismillah yayin da za ka yi ihrami da hajji duk wannan ayyukan ibada ba a bismillah a cikin su saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba bai sharɗanta ba don haka makruhi ne mutum ya bismillah bal zai kai ma ya zuwa ga haramci tunda abin da aka ce bid'a ne akwai laifi mutum ya yi shi sannan ayyuka na haram su ma bai halatta mutum ya bismillah a cikin su tun da bismillah ana yake idan ka samu albarkar aiki to wani albarka za ka samu a cikin aiki na haram mutum ya zo zai abin nan mutum ya zo zai aikata zina wal iyadu billah kuma ya ce zai yi bismillah bismillah da zai yi ne kare ya sa shi shine shine kare saba ma Allah shine bismillah inda ya tuna Allah in ya tuna Allah to shine kare saba ma Allah bai ambaci sunansa ba akan aikata haram ko kuma mutum ya je zai rattaba hannu akan cuta zai ci kudin mutane da zamba cikin amince ce bismillah duk wannan in haka ya haka sai ya zama to izgili ne ma da sunan Allah madaukakin sarki to a shahid wannan a wajen da yawa daga cikin malamai mustahabbi ne mutum yayin da zai fara alwala ya yi bismillah a tasmiya ya ce bismillah ba ya ce bismillahir rahmanir rahim ba الثانية فرلا تبيو الدعاء بعد الفراغ منه yin addu'a bayan ya gama alwalar idan mutum ya gama alwala ya yi addu'a wannan mustahabbi ne bi an ya ga shi ne ya faɗi ga addu'ar da zai yi wa huwa rafi'un tarafahu ila sama yana ɗaukaka kallonsa ya zuwa ga sama wato ya ɗaga kansa ya kalli sama ba ya daga ɗan yatsa ba daga hmm. ɗan yatsa bai inganta ba ya ɗaga kansa zai ɗaga ya kalli sama ya ce ashadu an la ilaha illallah na ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika la shi shi kadai ba shi da abokin tarayya wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasul kuma ina shaidawa cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne kuma manzansa ne allahumma ja'alni min at-tawwabin Allah ka sanya ni a cikin masu yawan tuba ya zuwa gare ka ko yaushe suka saba maka suna komawa suna tuba waj'alni min al-mutatahhirin kuma ka sanya ni a cikin masu tsarkaka kawo kansu to wannan addu'a haka ta zo a cikin sunan tirmidhi da riwayar sayyidina umar ibn al-khattab yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya alwala sannan bayan ya gama alwala ya daga kansa ya kalli sama ya ce wannan ya karanta wannan addu'a za a buɗe masa ƙofofin aljanna guda takwas a ce ya shiga ta kowace yake so koyaushe ya yi alwala da wannan wato ma'ana ya yi abin da zai cancanci shi zai wato ba shi cancantar ya shiga aljanna ta kowace kofa shi ya sa wato kenan kaga mutumin da ya yi alwala bayan ya yi alwala allah ya ɗauki ransa ɗaya daga cikin alamomin husnul khatima yana daga cikin alamomin kyakkyawan ƙarshe mutum ya yi alwala sannan bayan ya yi alwala allah ya ɗauki ransa kamar yadda ya faru ga malamin mushek muhammad matsar zahrani rahmatullahi alaihi shekara biyu da ta wuce shi ma da walaha haka yayi yana ya sha fama da ciwo da walha sai ya ce a ɗauke shi a kai shi banɗaki aka fito da shi ya ce a kawo masa ruwa ya alwala yake shingida a nan inda ya alwalar a nan allah ya ɗauki ran nasa shine karshen abin da ya a duniya to mutum in ya alwala Allah zai sa in yi alwala wannan addu'ar Allah zai buɗe masa kofofin sama a ce a ce kofofin aljanna guda takwas ya shiga ta kowace yake so wannan ya zo kamar yadda na ce a cikin hadithin Abu Sa'id al-Khudri karin da ake cewa waje waja'alni min ibadika salihin bai inganta ba shi yasa ma nan malam bai kawo shi ba iyakar addu'ar anan ta tsaya Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin akwai wani hadithin na Abu Sa'id al-Khudri da ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma dai a wannan babi ne na yin addu'a bayan an yi alwala cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya yi alwala bayan ya gama alwalan sai ya addu'ar kafaratul majlis yace subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk sarki ya tabbata a gare ka ya Allah tare da godiya gare ka ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai kai ina neman gafararka kuma ina tuba ya zuwa gare ka to idan ya faɗi wannan maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a rubuta wannan maganar da yayi a cikin takarda sannan a rufe ta da hatami a yi mata hatami a kulle ta ba za a buɗe ta ba sai ranar alkiyama za a kawo kan cewa ga shaida to za a iya haɗa biyun ko kuwa mutum ya wannan koya wancan eh azahir magana sheikh al-albani rahmatullahi alaihi a cikin athamarul mustatab ya ce zaɓi ne ko kai wannan ko kai wannan eh, sheikh al-albani ya ce ka iya wannan ko kuma kai wannan amma idan ka jama'a babu komai kamar yadda sheikh bin baz rahmatullahi alaihi yake cewa wajen addu'o'i da suka zo na sallah kamar in ka ɗago daga ruku'u in ka dago daga ruku'u an ya zo daga cikin bikirin dagowa daga ruku'u in ka ce rabbana wa lakal hamd ka ce hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi ko kuma ka ce mil as-samawati wa mil al-ardi mil ma bainahuma mil ma shi ta min shay'in ba to shaykh bin ba ce in ka hada biyun bi yayi babu laifi ka ce ka ce rabbana wa lakal hamd hamdan hamdan hamdan hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ardi mil ma bainahuma tunda duk ne da aka shar'anta shi a yi shi a wannan wajen to da wannan ma'ana ma za ka iya haɗa biyu tunda zikiri ne da aka shar'anta shi a yi shi bayan alwala saboda haka za ka iya haɗa dukkan guda biyun ga baki ɗaya wa min bi aula ya zamanto na abu sa'id shi zai zo na biyun saboda shi maza Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Aisha ta ruwaito duk wani al'amari wanda maza Allah sallallahu alaihi wasallam yi mai muhimmanci yana yin wannan addu'ar domin sai ya zamanto kamar khitamuhu misk ne wato sai zama to kamar ɗabi'i ne da aka rufe shi an ƙare shi da wannan magana don haka kaga idan kai alwala kai wannan addu'a ta sayyidina ta hadisin sayyidina Umar sai kuma ka zo kai ta wannan sai ya zama to kamar wato hatimi ne kitamuhu mis karewarsa ta zama to kyakkyawa mil amma وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد الثالثة سنة مستهب نا أكو Allah ya takallama fi wudu'ihi kada ya magana a cikin alwalarsa to kana alwala kada ya wato in yana alwala kada ya magana wannan bai ce haramun bane in kai magana amma min babu aula wato ka fuskanci ibadar da kake yi in kuma har za ka yi magana kada ka kai magana sai da abu wanda yake na alkhairi wannan yana daga cikin mustahabbai da ibn daga cikin malaman imam malik ibn yunus shi ce wannan mustahabbi ne a duk da yake wani lokaci malamai suna kawo wannan domin ihtirazi daga wata bid'a da aka kirkiro don kada ka fada cikin yin wannan bid'ar akwai wata bid'a da aka kirkiro a cikin waɗansu littattafai watakila za ku karanta su gani cewa dukkan wata gaba ta alwala da za ka wanke akwai addu'ar ta akwai addu'ar wanke hannu akwai addu'ar kukuran baki akwai addu'ar shaƙa ruwa akwai addu'ar wanke fuska hmm, ajin imamul ghazali ya kawo su a cikin ihya ulumuddin ko na ga taba ga cikin ihya ulumuddin a cikin su shehu abdullahi dai su shehu abdullahi ma duk sai da suka yaki da waɗannan bidiyoyi dan shehu abdullahi a cikin abin nan abin nan al-maqasid fi ahammin nasaih an-nasaih fi ahammin maqasid sai da yi tambihi akan cewa wani yana daga cikin bidiyoyi da bai halatta ya aiki da su ba to yawanci malamai suna ambaton wannan a cikin sunna cewa kada mutum ya magana cikin alwala domin su nuna masa cewa waɗannan addu'o'i da aka ce a rinka yi ba su da asali ba su da asali bal abin da ake so yanda mutum ya ke alwala kada ya shigaltu da wata magana arrabi'a qillatul ma farilla ta hudu qillatul ma karanta ruwa bila haddin ba tare da iyakancewa ba kalbusli kamar wajen wanka shi ma wanka ana son a ƙilla a karanta ruwa amma shi ma ba tare da haddi ba ma'ana ba tare da haddi ba ba a ce mudu ɗaya ko rabin mudu ko sulfin mudu ko makamancin wannan ba ma'a hima tare da kyautata su a yi da alwalar da wankan kai kakkai amfani da ruwa mai yawa amma kuma ka kyautata ka kyautata alwalar tare da karanta amfani da ruwa bi hamza da ihkam kenan eh, bi kasril hamza ihkam ai itqanihi ma tare da kyautata alwalar wannan asalin yin haka shine fi'ilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin Anas ibn Malik ya ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yatawadda'u bil mud wa yaghtasilu bis sa'i ila khamsati amdad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana alwala da mudu guda kuma yayi wanka da sa'i guda ya zuwa ga sa'i ya zuwa ga mudu biyar a mudu ne mun san mudun nabi ai ko an san mudun nabi wanda ake zakka da shi hmm. to wannan shine shine mudu da haka ake so mutum ya alwala kaga bai kai gwangwanin nido ba bai kai ba ko ya kai mudun nabi bai kai gwangwanin nido ba to haka ake so ya alwala da shi haka ai haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake kasa alwala tare da kuma kan cewa mun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mai karamin jiki ba yana da gwadin gaban jikinsa hmm. gabobin manzon jikinsa sallallahu alaihi wasallam suna da gwabi saboda haka idan mutum idan mutum a shi yasa ne ran da wani daga cikin 'ya'yan abdullahi bin umar da aka gaya masa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana wanka da sa'i guda ya zuwa ga sa'i mudu biyar sai ce a ni ba zai ishe ni ba kai ni gashi na yana da yawa sai yake cewa wanda ya fika yawan kai yawan gashin kai yana isarsa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma ina gaya maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana isarsa kai kana cewa kai bai ishe ka ba yace ba zai sake masa magana ba wato don haka mutum ya abin abinda ake so wannan ibadar Allah maɗaukakin sarki baya son barna baya son israfi akwai wani hadisi ko da yake ba'if ne kan cewa idan ko da a gefen ruwa kake a gefen ruwa kake to kada kai barna wajen ruwan alwala ko da a gefen kogi kake kada kai barnar ruwa saboda Allah maɗaukakin sarki baya son ba mabarnata hmm? innahu la yuhibbul musrifin innal na kanu ikhwana shayatin duk ayoyi sun hau akan masu yin barna ko da wajen ibadan ne in kai barna saboda haka a gaskiya wato yadda muke ɗabi'ar mu yadda muke alwala wato akwai sake daga mutum ya buɗe ruwa ta famfo ɗin nan mutum ya buɗe ruwa yana wankewa yayin da ya ɗauki hannunsa yana kukura baki yana ta zuba wancan ruwan zuba yake yi wanda yake zuba ya isa su mutane su yi alwala da shi kuma idan da mun san irin abin da halin duniya take ciki na sha'anin ruwa da wallahi za mu za mu kuka da kanmu za mu shiga taitayin mu don su kansu an abin da suke cewa nan gaba rigingimun duniya da faɗin duniya ba akan abin da za a ci bane akan ruwa ne ko mun san ɗaya daga cikin fitinar da za ta zo ta masihud dajjal shine zai zo ya wuce kogi yana da ruwa idan mutane ba su yi imani da shi ba ya umarni wannan kogin sai ya kiɓe shi sai ya kafe a rasa ruwan yanzu ruwa kamar a ƙasar saudiya ruwan da ake sha ruwa abin nan ya fi wato robar ruwa robar ruwa da ake yi na famfo a sha ya fi tsada abin ya fi ya fi robar ya fi ka cika wannan robar da fetur kudinsa kudin da ake don ruwan teku ne ake turara shi gishirin ya fita sannan a tace shi sannan a ba mutane ta ruwan famfo suna sha to abin da suke kashewa wajen yin wannan ruwan yana mai da shi ya fi fetur tsada litar ɗaya na wannan ruwan ya fi lita ɗin fetur a ƙasar saudiya inda kuma sauran ƙasashen halin da suke amfani da wannan ruwan wanda ake fitar da shi daga ruwan teku don ruwan teku ba zai shawo ba sai an masa to ko don wannan ya sa mutum ya zamanto yana kaffa kaffa da wannan ni'ima ta Allah domin ni'ima ce ni'ima kuma idan ba a gode mata to kawar to kaucewa take sai Allah ya kawar da ita in ko aka gode sai Allah ya ƙara to yana daga cikin rashin godiyar ni'ima mutum ya zamanto yana barna da ita dan haka lalle wato mu kuka da kanmu wajen wato mu canza ɗabi'ar wajen amfani da ruwa ko dai mutum ya ɗebi ruwan ya rinka yi na alwalar shi ko kuma ya san dabarar da zai yanda yake zai karanta inda daga ruwan famfo ne yake zai karanta barnar ruwa wannan hakika suna ce da ta tabbata daga fi'ilin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa ne Imam Malik da ya aka yi masa maganar cewa waɗansu mutane suna cewa ka yi alwala har sai ka ga ruwa yana kwarara yana zuba wai don ka tabbatar ka kyautata wanke gaɓoɓinka yi inkarin wannan magana ya yi inkari yace abin nan yace ta yaya za a yi haka ta yaya abin zai zamanto haka bayan ga yadda aka rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin albarka sai dai tare da faɗin shi amma an ce kada ilu ta jawo ba garin za ka yi wannan sunnar kuma ya zamanto ba baka kyautata alwala ba ka ce to ai da haka ne ma bari na yi amfani da ruwa kaɗan amma na wanke gaba na wanke kowace gaba sau ɗai-ɗai, tun da ya an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alwala marra marra imam malik ya cewa ban yadda ba na son wani ya ce zai alwala ya rinka wanke gabansa sau ɗai-ɗai, in ba malami ba wato malami wanda ya san hukuncen hukuncen alwala da yanda yake zai tabbatar da cewa ya gane dukkan gabobin nasa da wankewa saboda karanta ruwa ɗin mustahabbi ne amma ya zama tokan cewa ka wanke kowace gaba wannan wajibi isbabul wudu wajibi ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi asbighul wudu fawailun lil aqabi minan nar ku cika alwala tsananin azaba ya tabbata ga digadigai daga wuta wato ma'ana in baka cika alwala ba za ka wajabta ma kanka abin da zai kai kai zuwa ga ƙonuwa a cikin wutar jahannama Allah ya kashe alhamisa farilla ta biya sunna ta mustahabbi na biyar asiwa yin aswaki asiwak shine yin asuwaki haka kuma shine sunan itacen da ake asuwaki da shi ana ce masa siwak shi kansa itacen ana ce masa siwak kuma ana ce mai yin asuwakin ana ce masa asiwa bi udin rasbin aw yabisin da itace wanda yake danye ko busasshe wal akhbaru afdalu li ghairi sa'im kore shar shine yafi falala ga wanda baya azumi fa in lam yajid uda idan bai samu ice ba fa bi isbu'ihi to ya amfani da dan yatsansa aw bi shay'in khashin ko kuma da wani abu wanda yake mai kaushi kamar burushi kamar burushi wa yasaku bil yumna zai aswakin nan da hannun dama wa yakunu qabla al wudu ya zamanto yayi aswakin kafin yin alwala wa yatamammadu ba'dahu ya kukkura bakinsa bayan ya yi alwala siwa sunna ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa shi ya bayyana haka kamar yadda ya zo a hadisin abi huraira a cikin muwatsa yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce laula an ashqa ala ummati la amartuhum inda kulli wudu da ba dan kan tsananta ma al'ummata ba da na hore su da na umarce su da yin aswaki yayin da za su yi kowace alwala to amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce haka ba wato wannan yana daga cikin dalilan da ake nuna kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da abu yana nufin wannan abu wajibi ne bai wajabta shi ba amma mustahabbanci yana nan domin ya ce da ba dan kar ya tsananta ba da ya ce tare da kowace alwala sai an yi aswaki to wanda ya nuna kan cewa yin aswaki din abun so ne amma bai wajabta ba don kare da mutum ya tsananta ma al'umma don da za a ce kowace alwala ka zo yi alwalar ba za ta cika ba ba za ta yiwu ba sai ka yi aswaki to za a shiga cikin akwai tsanantawa fiye da tsananta fiye da wato wahalar da take cikin ita kanta wannan ibada ta yin alwala din to amma wani ya nuna muhimmancin wannan ibada ya nuna muhimmancin wannan ibada wannan shine abin da ya zo na falalarsa amma abin da ake cewa cewa sallar da kai tare da aswaki ta fi sallar da aka yi ba tare da aswaki ba da sau saba'in wannan ba shi da asali daga cikin hikimar yin aswaki yayin da za a yi sallah yayin da za a yi alwala ne inda kai alwala sallah za ka yayin da kake yin sallah in kana karatun alkur'ani allah yana umartar mala'iku su zo su sa bakinsu a bakinka duk abin da kake fitarwa na harafin alkur'ani sai ya fada cikin cikin bakinsu to yayin da suka zo suka sa bakinsu a bakinka suka ji samami ka cuce su don su an ɗora musu yin wannan ga shi kuma su sai sun yi to shi yasa sai aka ce kai aswad da ya zama tukanta baka cuci bayan Allah ba wayannan ko bayan Allah ne masu daraja hmm? kiramin barara haka Allah ya sakanta su saboda haka kaga koda abin nan koda malamai ne ko da malamai ne na Allah ahlus sunna aka ce za ka wani abu wanda yake za ka rinka cutar su ba za ka so haka ba ballan ta ko mala'ika to shi yasa yin wannan sunna yake da muhimmanci idan mutum ya yi ta a mazala sallallahu alaihi wasallam a wannan riwaya yace ma a kulli sala inda kulli wudu a wata riwayar ma a kulli sala tare da kowace sallah hadisai ne guda biyu dukkanin su ma'anar su daya to in za ka yi asuwaki. an fi so ka yi da itace nan ya ce itacen ya to ɗanye amma waɗansu malamai sun ce itacen da aka fi so a yi da shi shine itacen arak don da shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake aswaki itacen arak irin wannan wanda ake kawowa daga saudiya kuma ana kawo shi ma daga barno masan sunan sa masan sunan bishiyar da hausa ba ba mu da ita a ko eh arak kuma ake cewa da hausa ma to an san shi da aiko shi eh ya da ɗan taushi yana da ɗan ɗaci-ɗaci haka yana da ɗan ɗaci-ɗaci idan ka sa idan mai ken ne yayin da yake ɗanyensa in mai ken ne har yaji yaji za ka ji yana yi kuma antibiotic ne yana kashe ƙwayoyin cuta don masu irin irin alsa ɗin nan a bakinsu irin yan abubuwa irin za ka ga bakin mutum yana fashewa ɗin nan a cikin baki hmm. mai yaji yajin ba idan kana aswaki da shi ko baka sha magani ba nan da nan ba za ka yi ba kana aswaki da shi sai ka taso matafiya wannan bi tajriba da tajriba ma mutane da dama sun ambaci wannan to an fi so a yi da shi dan da shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan baka samu ba to kai da kowanne in ka samu danyen sa yafi in baka samu danyen sa ba busasshen sa in baka samu busasshen ba to kai da kowane iri danye kuma yafi saboda ya fi kyau wajen wato ya fi kyau wajen tsaftacewa busasshe kuwa in baka iya busai ba in baka tauna shi yadda ya kamata ba sai ya sai tsatsaga maka dasa shi ɗaya daga cikin abin da zai sanar da kai falalar aswaki shine shine abu na ƙarshe na aikin duniya aiki ne da ake yi da gaba ba na baki ba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin gab da ajal saukar ajalinsa Abdurrahman ibn Abi Bakar Siddiq ya shigo da aswaki sai Aisha ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafa idansa akai sai ta gane yana bukata sai ta karba daga wajen abdurrahman dan uwanta kaninta ta cinye ta tsige wajen da yake taunawa sannan ta tattauna ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inda zai yi sannan ta bashi ya aswaki bayan yayi shine yake cewa Allahumma ila rafiqil a'la ya magana ta karshe shi yasa Aisha take tutiya da cewa ƙarshen abin da ya shiga jikin bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya wunta ne shine abu na ƙarshe da yi wani ya ya isa ya nuna mana falalar aswaki da muhimmancinsa to idan mutum bai samu itacen bafa to ya amfani da ɗan yatsansa ɗan yatsansa guda ɗaya duk da yake waɗansu malamai suna nuna cewa mutum ya amfani da ɗan yatsa guda biyu ya sanya wato babban ya sanya shi a sababa a bayan ɗan yatsa ya sanya al-ibham babban ɗan yatsan nasa a ciki ya fara daga nan ya tuho nan wajen tunda daga dama ya kamata a fara mutum ya fara daga dama ya tuho zuwa hagu sannan ya juya ya sanya shi daga ƙasa ya fara daga hagu ya tuho zuwa dama daga ƙasa sannan ya amfani da ɗan yatsansa ya goge saman harshensa ko kuma ya amfani da brush da brush da makilin ya sa tunda abu ne wanda yake maqulul ma'ana to amma nan waɗansu malamai suna cewa akwai wani ɗan abu na ibada a cikin aswaki da yake sanya malami duk ƙoƙarin fahimtar illa na shari'a zai gane cewa ba zai iya kamanta yin amfani da itacen aswaki da amfani da kamar burushi ko ɗan yatsa akwai wani abu na ɗanɗanon ibada a cikin amfani da aswaki wanda yake kokore wannan abin nan alqarafi yake ishara ga wannan a cikin zakira ke cewa duk da yake yin asuwaki abin da ake nufi da shi shine a tsaftace baki saboda haka kaga tunda tsaftace baki ne ko kai da itace ko kai da ɗan yatsa ko kai da makilin ko kai da itacen tazargade ko da darbejiya duk ɗaya ne tunda abin da dai ake nufi makusudi bakinka ya zamanto ka tsaftace shi yace to amma kasancewar ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka yi da kudayinsa. akan aswaki da yadda za a ga sahabbai kamar su zaid ibn khalid suna sanya aswaki akan akan kunnansu kamar yadda kamar yadda kafin da yake kamar yadda marubuci yake sanya alkalami akan kunnansa haka zaid ibn khalid al-juhani yake in za a yi sallah ya turo shi aswaki to yake cewa akwai dan abu da yake nuna kan cewa akwai shi kansa yin aswakin akwai wani janibi na ibada a ciki banda kawai janibin tsafta da aka wanda yake wannan magana tasa tana da fuska idan mutum ya tsaya ya duba ya ga irin abubuwan da suka zo na amfani da aswaki to wa yakumu ah, qabla wudu kamar yadda yace yayi aswakin nan kafin alwala haka aka fi haka aka tun domin aka cewa inda kulle wudu ba yayin da yake kukura baki ba kukura baki yin aswaki baya da cikin kukuran baki kukura baki shine ka zuba ruwa ka mummutsa shi a cikin bakinka ka face ba a ce ka sa hanya hannunka ka goggoge ka dirdirje haƙoranka bayan da kake kukurar baki wannan wani abu ne zai akan almadma saboda haka shi yasa lokacin da ya kamata ka yi aswaki kafin ka yi alwala kafin ka yi alwala za ka yi aswaki shine inda kulle wudu din wa in ah, wa in ba'da ma bayna al-wudu'i was-salah istar idan tsakanin yin alwala da kuma sallah ya tsawaita to sai ya aswaki alal misali mutum zai tafi wajen aiki da safe da zai fito daga gida ya alwala ya rike alwalarsa har aka zo za a yi sallah a zahar to idan ya zo za a kafin ya shiga sallah a zahar to mustahabbi ne ya aswaki amma mafhumin wannan wato idan yana yin alwalar ya je shiga cikin sallah ba sai ya yi aswaki ba yayin da zai tsaya yin sallah dalilin koyin wannan shine a faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam la'amartuhum bis siwaki inda kulli salah da na umarci shi da yin aswaki yayin da za a yi kowace sallah saboda haka yayin da lokacin ya tsawaita tsakanin alwala da sallah in mutum za a tada ya kama ko in zai shiga cikin masallaci sai ya aswaki din musamman in ya san ba zai iya shi wanda yake idan ya aswaki din ne sai ya yi ta tofar da yawo to maimakon ya shigo cikin masallaci sai an tsaya a sau ya yi tayi kuma ya zo yana neman inda zai tofar da yana neman kuttu ko kuma yanzu masallatan mu alhamdulillah babu kuttu yana neman inda zai je ya yi tofi to ya tsaya ya yi aswakinsa a waje sannan sai ya shigo cikin masallaci amma in ya saba yana yin aswakinsa ba tare da ya yi tofi ba ya firzar da sauransu zai iya yin aswakinsa lokacin da aka tada ikama kamar yadda aka rawaito zai ibn khalid al-juhani yana yi in aka tada ikama sallah sai ya fito da aswakinsa ya yi. وإن حضرت وإن حضرت صلاة أخرى وهو على طهارة استاك للثانية إذا وتسلل تزو لوكتن سلر وتسلل تزو wa huwa ala tahara yana cikin alwalarsa istaka lithaniya sai aswaki ga sallah ta biyu mutum yayi aswaki yayi alwala yayi sallah azhar ya rike alwalarsa har sallar la'asar ta zo ko yayi sallar magariba za a yi sallar isha to sai yayi ga sallar isha din sai ya mata aswaki ba ya sabunta alwala ba mustahabbi ne yayi aswaki a wannan wannan ma ya Allah ji kan Sheikh Abul Hassan ya bayyana hukunce-hukunce muhimmai na aswaki wanda ya wanda yake dewa daga cikin tafan fiqh waɗansu ba sa kula da bayyana irin waɗannan tafasiri din amma wannan tafasir da ya bayyana suna da muhimmanci kwarai da gaske ya bayyana wuraren da ake aswaki daga cikin wuraren da ake son a yi aswaki wanda banda banda wanda ya ambata yayin da mutum ya dawo ya shiga gida domin an tambayi annabi an tambayi Aisha radiyallahu anha menene farkon abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake in ya shigo gida yace aswaki haka zalika yayin da mutum zai karatun alqur'ani haka daga mutum ya tashi da daddare kafin ma ya ce zai je alwala yana tashi ya yi aswaki don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ake daga ya farka dama ana sa masa aswakinsa a kusa da inda yake aje kansa iya kwanto a gefen kansa da kuma koyaushe ya ji warin bakinsa ya canza duk wannan lokacin ne da ake so mutum ya aswaki ba ga yadda ya kamata kenan wannan kasancewar musulmi ya kamata ya kasance tare da wannan abin nan shi yasa yanzu waɗansu a yan uwan mu larabawa da yake suna kokarin rayar da sunna sai ga irin zulaika din nan da jallabiya nan da suke yi in an yi aljihun gaba sai aljihun aswad da ciki eh, kuna gani ko a cikin rigunan da ake dinka musu a kai sai aljihun aswad to domin kowace mutane suka maida rayar sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce gaba a jikin a rayuwarsu sai Allah ya sauƙaƙe musu sai ga asbabin sun sauƙaƙa gare su hatta kasuwanci ma sai a yi kasuwanci don a yi jari da wani, don a yi riba da wani. wannan hmm? asadisa a mustahabbi abu na shida an yi tawabba a fi makanin tahir ya yi alwala a wuri wanda yake mai tsarki ya yi alwala a wuri wanda yake mai tsarki domin idan ya yi alwala wuri wanda yake ba shi da tsarki ana jin tsoron cewa tarzatsin ruwan da zai rinka fadowa zai haɗu da najasa ɗin ya taɓa jikinsa zai iya taɓa waje wanda yake ba zai san ya taɓa ba yadda zai wanke idan ya samu waje wanda yake mai tsarki shine ya fi yake abin da yake ya dace a wannan waɗansu malamai sun fitar da banɗaki a cikin wannan da wannan mustahabbin domin sun ce mutum kada a ibn rushd yana cewa daga cikin mustahabban alwala kada ya alwala a banɗaki to amma wannan laisa bi ko da ce ba makruhi ne kenan da Allah abin da ya ya faɗi wannan saboda ba ambaton Allah a banɗaki domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsuguna yana bawali sai kamar da zuwa hadithin Abu Jaham sai ya zo ya masa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai masa raddi ba sai bayan yayi tsarki ya tashi yayi taimama sannan ya amsa masa sallamar ya ce na na amsa maka sallama ne domin kayi min sallama alhali ina cikin halin wato shugulu au kama qala alaihi salatu wassalam saboda haka ya nuna wannan ya daga cikin abinda malamai suke hujja da shi akan cewa ba a ambaton Allah yayin da mutum yake shugudi a wajen da yake na sujuno ne domin wuri ne wanda yake a shaidanu suke zuwa ba wuri ne wanda yake mai tsarki ba da haka kuma sunan Allah yana da haƙƙin a girmama shi girmama sunan Allah yana da cikin girmama alamomin addinin Allah da haka ba mutum ba zai ambaci Allah a nan wajen ba to da haka mutum ko da zai yi alwala ya kama zai alwala a cikin banɗaki ba zai ce bismillah nun ba sai dai ya faɗa a zuciyarsa kamar yadda malamai suka ambata to ganin wannan shine yasa waɗansu malamai suke ganin mustahabbi ne kada mutum ya alwala a nan wajen domin in ya alwala a nan ba zai samu yin wannan sunnar ta faɗin bismillah a cikin banɗakin ba sai dai a zuciyarsa to sai ya fita waje sannan ya yi amma ba wai yin alwala ɗin a nan shi ne bai halatta ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wanka na janaba kuma wankansa da yake na janaba kafin ya wanka sai ya alwala saboda haka ba wai yin ah, wajen ne wanda yake yin alwalar a bidatihi shine aka ki ba dalilin kin shine rashin yiwu ba zai yiwu kai wannan aiki na mustahabbi na yin bismillah ba asabi'a na bakwai bari mu sori mu karasa na bakwai an yakuna al-ina'u an yaminihi in kana maftuha ƙwariyar alwala ta zamanto a gefen damansa ne idan buɗaɗɗiya ce idan buɗaɗɗiya ce kamar gwangwanin nido sai ka sa a gefen damanka inda dan ya fi sauki bisa yadda za ka ɗebo ruwan ka sanya wannan abin nan ba a bayyana ba wata suna da ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ga daga inda yanzu yake sanya attaur wato kaskon da yake alwala da shi sai dai tunani ne malamai sun duba sun gani idan a ce buɗaɗɗen baki ne idan ya sanya shi a gefen hagu a ce ya rinka tsoma damansa akwai wahala a mafi sauki ya sanya shi a gefen dama hmm, saboda haka suka ƙayyade shi a suka bayyana wannan sunna amma wannan sun ƙayyade shi da kan cewa idan bakinsa buɗaɗɗe ne wanda mutum zai iya tsoma hannunsa amma idan bakinsa rufaffe ne kamar buta to sai ya sata a dama a hagu tunda zai rinka zuba ruwan ne akan hannunsa domin ya nuna kan cewa dai wajen alwala an fi so a rinka zuba ruwa da dama da haka koda da famfo ne kake yi sai ka tare da daman ka ka ruwan da shi domin haka aka ruwaito wajen alwalar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadisin sayyidina ali da dama yake ɗiban ruwan sai ya zuba shi a hagunsa sannan ya wanke gabar da hannayen guda biyu الثامنة أن يقدم غسل الميامين على المياسر يقدم الدوانكي قبل سنة داما أكن قبل سنة حبوب taba'an wannan akan hannaye ne da kafafu su ne suke da gaɓaɓi guda biyu amma in wajen wanke fuska ba a ce sai ka fara da gefen dama ba kafin ka fara da gefen hagu bal abinda ma aka ruwaito shine kan cewa daga goshi kamar yadda zo a jikin sai na daga goshi ake fara wanke fuska to amma wajen wajen hannaye da kafafu sai ka wanke hannun dama eh, sannan hannun hagu sannan hannun dama zuwa gwiwa sannan hannun hagu zuwa gwiwa sannan kafar dama sannan kafar wannan dalilinsa shine hadithin aisha radiyallahu anha cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu tayammum fi wa wa tahurihi wa tahurihi wa fi kulli annabi sallallahu alaihi wasallam yana son ya fara da dama a cikin wajen sanya takalminsa da wajen taje kansa da wajen